Markus Sura goma Daga nan Yesu ya bar wannan wuri, ya tafi yankin Yahudiya da kuma ketaren kogin Yordan, mutane da yawa kuma suka sake haduwa a wurinsa, ya kuma koya musu kamar yadda ya saba. Sai waɗansu farisiyawa suka zo wajensa domin su gwada shi, suka tambaye shi, suka ce, Bisa ga koyarwar Musa, daidai ne mutum ya saki matarsa? sai Yesu ya amsa ya ce, Wane umarni ne Musa ya baku? Suka amsa masa suka ce, Musa ya ba da izini mutum ya rubuta takardar karshen aure ya kuma sallami matarsa. Yesu ya ce musu, Don tauran kanku ne, Musa ya rubuta muku wannan umarni, amma tun farkon alita, Allah ya yi mutane namiji da ta mace, domin haka fa mutum zai bar babansa. da mamarsa ya manne wa matarsa su biyu kuma su zama ɗaya har nan gaba ba za su zama mutum biyu ba sai dai su zama kamar mutum ɗaya saboda haka abin da Allah ya haɗa kaɗa wani ya raba da suka sake komawa cikin gida sai almajiransa suka yi wa Yesu tambaya akan wannan magana sai ya ce musu duk mutumin da ya saki matarsa ya auri wata yana cin amanar mace ta farko da yin laifin zina kenan, in kuma mace ta saki mijinta ta auri wani, ta yi zina kenan. Mutane suka yi ta kawo wa Yesu ‘yan yara domin ya sa musu albarka, amma almajalisa suka tsawata wa mutanen, da Yesu ya ga haka sai ya ce haushi ya ce musu, Ku bar yara ƙanana su zo wurina, kada ku hana su, gama mulkin Allah na irinsu ne, hakika ina gaya muku. duk wanda bai karɓi mulkin Allah kamar yadda ƙaramin yaro yake yi ba, ba zai taɓa shiga cikinsa ba. Sai ya ɗauki yaran, ya rungume su yana tattaba su, yana sa musu albarka. Da Yesu zai tashi ya bar wurin kenan, sai ga wani mutum ya zo da gudu, ya durkusa a gabansa, ya tambaye shi ya ce, Malam mai kirki, mai zan yi in sami rai na ar abada?' Sai Yesu ya ce masa, Don me kake ce da ni mai kirki? Ai, ba wani mai kirki sai Allah kadai. Ka dai san dokokin wato, kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi shaidar ƙarya, kada ka cuci mutum, ka ba da girma ga babanka da mamarka. Sai saurayin ya ce, Malam, ai duk na kiyaye waɗannan tun ina yaro. Yesu ya dube shi da duban kauna. ya ce masa, Abu ɗaya ne tak ka rasa, ka je ka sayar da duk abin da kake da shi, ka ba talakawa, za ka sami dukiya mai yawa a sama, sa'an nan ka zo ka bi ni. dajin wannan magana sai saurayin ya bata fuska, ya tafi yana bakin ciki, don shi mai arziki ne sosai, sai Yesu ya dubi almajiransa ya ce musu, Zai zama da wuya sosai masu arziki su shiga mulkin Allah. almajiran kuwa suka yi mamakin wannan magana sai yesu ya sake ce musu ku ’ya'yana zai zama da wuya sosai fa mutum ya shiga mulkin allah zai fi wara kuma sauki ya bi ta ramin allura da mai arziki ya shiga mulkin allah da jin wannan almajiran suka kara mamaki suna tambayar juna cewa to in haka ne wa zai iya samun ceto yesu ya dube su ya ce, A wurin mutane kam ba zai yiwu ba, amma a wurin Allah zai yiwu, domin kowane abu mai yiwuwa ne a wurin Allah. Sa'an nan Bitrus ya tada magana ya ce, Gashi, mu mun bar dukan kome, mun bi ka. Yesu ya ce, Gaskiya ina gaya muku, wanda ya bar gidansa, ko uwansa, ko mamarsa, ko babansa, ko ’ya'yansa, ko gonakinsa, saboda ni da kuma saboda labari mai daɗi, abin da zai samu a zamanin nan ma zai fi so ɗari, na gidaje, da ’yan uwa, da iyaye, da ’ya'ya, da gonaki, amma tare da sanani, sa'an nan a zamani mai zuwa, sai rai na rabada, mutane da yawa da suke na farko za su zama na ƙarshe, na ƙarshe kuma. za su zama na farko suna haurawa zuwa urshalima kenan yesu yana a gaba almajiran kuma suna bin sa suna mamaki waɗanda suke bin su a baya kuma suna tsoro sai yesu ya ja su sha biyu nan gefe ya sake fada musu abin da zai faru da shi ya ce gashi za mu je urshalima za a ba da ɗan mutum a hannun manyan firistoci da malaman koyarwar Musa za su yanke masa hukuncin kisa, su ba da shi ga waɗanda ba Yahudawa ba, za su yi masa ba, su tofa masa miyau, su yi masa bulala, su kashe shi, bayan kwana uku zai tashi da rai. Ana nan, sai ’ya'yan Zabadi, Yakub da Yohana suka zo wurin Yesu suka ce, Malam, muna so mu roke ka wani abu. Sai ya ce, mai kuke so in yi muku? Suka ce, Muna rokonka a ranar da za ka shiga ɗaukakar mulkinka, ɗayanmu ya zauna a hannun damanka, ɗayanmu kuma ya zauna a hannun hagunka. Amma Yesu ya ce musu, Ba ku san abin da kuke roko ba, za ku iya sha a kof na wa'alar da zan sha? Ko kuwa za ku iya a yi muku baptisma da baptisma da za a yi mini? Suka amsa suka ce, I, za mu iya. Yesu ya ce musu, Za ku sha a kof da zan sha, za a yi muku baptizma kuma da baptizmar da za a yi mini, amma zama a damana ko a haguna ba ne nake da ikon bayarwa ba, waɗannan wurare na waɗanda aka riga aka shirya musu ne. Da sauran almajiran nan goma sha biyu suka ji wannan. sai suka fara jin haushi yakub da yohana yesu ya kira su ya ce musu kun sani a cikin waɗanda ba yahudawa ba waɗanda aka san da su da mulki suka nuna wa mutanensu iko manyansu ma suna nuna wa mutanensu iko amma ba haka zai zama a tsakaninku ba a maimakon haka duk wanda yake so ya zama babba a cikinku dole ne ya zama mai yi wa sauran idima. kuma duk wanda yake so ya zama shugaba a cikinku, lalle ne ya zama bawan kowa, gama ɗan mutum ya zo ba domin a yi masa hidima ba, amma domin ya yi hidima, ya kuma ba da ransa domin ceton mutane da yawa. Sai suka kai Yeriko, yana fita daga Yeriko kenan, da shi da almajiransa, da mutane da yawa, sai ga wani makaho. yana zaune a gefen hanya yana bara sunansa kuwa baltimaus ne wato ɗan Timaus da ya ji cewa Yesu ba nazarat ne yake wucewa ya fara daga murya yana cewa ya Yesu dan dauda ka ji tausayina waɗansu da yawa suka tsawata masa cewa ya yi shiru amma sai ya kara daga murya sosai yana cewa ya ɗan dauda ka ji tausayina sai Yesu ya tsaya ya ce, Ku kira mini shi, sai suka kirawo makahon suka ce masa, Ka yi murna, tashi, yana kiranka. Sai ya yarda mayafinsa, ya yi wuf, ya tashi ya tafi wurin Yesu. Yesu ya tambaye shi, ya ce, Me kake so in yi maka? Sai makahon ya amsa, ya ce, Mai gida, ina so in sami ganin gari. sai Yesu ya ce masa, Tafi, ban gaskiyarka ta warkar da kai. Nan da nan ya sami ganin gare, ya bi Yesu, suka tafi.